ana ci gaba da muhawara kan yadda wasu 'yan Najeriya kan yi yunkurin shiga turai da tunanin more rayuwa da hakan kan juye zuwa shan wuya da ma aukawa bauta daga lamuran da suka faru a ƙasar Libya. Shugaban hukumar shige da fice na Najeriya Muhammad Baban Dede ya ce a bara an dawo da 'yan Najeriya dubu goma sha shida da ɗari uku da tamanin da bakwai da suka makale a ƙasashen ƙetare ko suke zaune a ƙasashen ba takardu na kwarai. Cikin waɗannan mutane dubu biyar da ɗari tara da tamanin an dawo da su ne daga ƙasar Libya inda dubu uku da ɗari takwas da talatin da shida daga Saudi Arabia. yayin da aka maido mutum 6,643 daga Afirka ta kudu da kasashen Turai. Baban daidai ya buƙaci iyaye su ilmantar da 'ya'yansu cewa Turai ba aljanna ba ce, Tsallake teku ba tsallake kogi ba ne, yayin da hamada yanki ne mai zafin gaske. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya nema ta ba da aikin jigilar mutanen da ke Libya ga kamfanin Max, wanda har ila yau ya dawo da wasu 'yan jamhuriyar Nijar. Ga jami'in labarun jigilar Ibrahim Dahiru. Wato mun saka hannu a cikin wata takardar yarjejeniya inda aka ba mu ɗaukar waɗannan mutane da ke Libya su dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da hudu. daga cikin dubu biyar da ɗoriya wanda aka ba sauran jiragen sama su ɗauko idan kuma za ka iya tunawa sati misali uku da suka wuce ƙasar Nijar muka ɗauko masu mutanen su 'yan Nijar su dubu biyar muka kawo birnin Niyami muka aji. Shin Najeriya na yin abin da ya dace? a matsayinta na mai mafi yawan jama'a da kuma tasiri a Afirka? Ita ce tambayar da na yi wa tsohon jakadan Najeriya a Kuwait, Sanata Haruna Garba. Akwai abubuwa da yawa wanda yake niya a matsayina a yau bai kamata in fito fili ina ta sukan wani ba. Amma dai a sake tunani da lissafi a duba shi muna yin abubuwan nan daidai ko na shugabanci ko kuma ya muna bukatar mu gyara. A inda yake akwai gyara ya kamata mu ji lallai mu duba mu sake ya evaluating kanmu ko lalle muna shugabanci da muke na afirka muna yin ta daidai ko kuma akwai dan gyara a kai akan samu wani sashen da kan tafi ketare don fataucin miyagun kwayoyi da kuma mata da kan buge da karuwanci musamman ma dai a italiya ga lamarin miyagun kwayoyi ga abin da jami'in hukumar yaƙi da fataucin hamisu lawal ke cewa. E kamar yadda suke yawanci daman abin da suke shine kasan su ai harkar safarar miyagun kwayoyi tana ɗaya daga cikin abin da ake kasafta ta a cikin laifuffuka irin na neman kuɗi kamar economic crime ake kiransu saboda abin da zai shine in suka kawo najeriya za a yi amfani da ƙasar ne a matsayin transit daga nan wasu burbushinta ya ɓace cikin kasuwannin najeriya kuma mafi yawa su ga hikimar da za su yi ganin cewa sun fita da ita zuwa wasu ƙasashen da suke ganin za su fi samun riba gwamnatin ta nuna alamun tallafa waɗanda aka dawo da su don samun sana'o'i su zama masu dogaro da kansu a cikin gida shin wannan zai hana su yunkurin sake neman ficewa daga ƙasar nasiru adamu hikaya murar amurka daga abuja najeriya Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau. Matukar in ba kan lafiya je ka ka shawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani. talakawa shi in kuntuna. Gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school, ga university ta mana shauran makarantun nan ƙasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su riƙe ƙasa domin su ne manyan gaba. dubban jama'a sun tabbata Majalisar Ɗinkin Duniya